الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم مسكل أفريقا تيبي تدي أدين لك يا يا سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته بركم دون لوكشي بركم لسايك سادو أتكين شرنا ناكم يتارن البركة واتو تاسير القرآن شرنا ميكي غيتو معلومة لون تتونا وأكن ودن سؤايوي اسكي تاسير أرايون سو ودن سؤايوي اسكن كسانت دسوي الله سبحانه وتعالى waɗansu ayoyi da suka karanta suna tuna musu waɗansu abubuwa suka faru a ainihin a rayuwarsu a cikin wannan shirin ma tare da malamin wato sheikh abubakar abdallah daga tarayyar najeriya sheikh muna maka maraba a cikin shirin tasirin alkurani halan wasu halan ya sheikh to masha Allah shi kamar yadda na yi shimfiɗa yadda shirin abubuwan da shirin ya kunsa za mu yi linkaya mu shiga sassa daban-daban na cikin littafin Allah wato alkurani mai girma domin tsayawa kan waɗansu ayoyi hmm. da suka muku tasiri a rayuwarku waɗansu ayoyi da kuke tunawa suke kusantar da ku zuwa ga Allah subhanahu ta'ala hmm. waɗansu ayoyi da suke ƙara mutum amal da rahaman Allah subhanahu ta'ala waɗansu ayoyi da suke eh, girgiza zuciyar mutum hmm. suna mishi da azaban Allah subhanahu ta'ala su sa ya tashi idan shi ya kasa bacci domin koma ga Allah subhanahu ta'ala waɗansu ayoyi da idan wani abu ya faru a rayuwar mutum ya tuna da waɗannan ayoyin ya karanta su ya kan samu sanyi da salama a cikin zuciyar shi duk ibtila'in da ya faru a rayuwa mutum kan ya tunawa da su ya samu natsuwa Sheikh idan za mu ɗauki aya ta farko a cikin mm. ayoyi ah, da suke maka tasiri da wacce aya za mu fara za mu iya ɗauka ayan uliya ibadiyar lazina asrafu mm. ala fusihim la taqnatu min rahmatillah inna firu dunu ba jami'a hmm. inna huwal ghafurur rahim ah, Allah subhanahu wa ta'ala ah, bayan dukkan yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala hmm. da salati ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da ainihin bayinsa baki daya tunda ba sai ainihin wanda suka yi kasassaba ba na cewa kuliya ibadiyar lazina asrafu la taqnatu min rahmatillah ka ce ya ku bayi nan da kuka yi kasassaba kuka yi barna a wakawunanku la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke ƙauna kada ku cire tsammani daga rahamar Allah saboda me saboda hmm. inna Allah ya gafiru zunuba jami'a lalle Allah da hakika yana gafarta zunubai baki ɗayansu bilkulliya zai share su ya tafiyar da su su zanto babu su saboda me saboda inna Allah huwal ghafur rahim mm. inna huwal ghafur rahim mm. domin lalle shi mai gafara ne mai jin kai to a wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya ja hankali dukkan wani halin da mutum ya sami kansa a ciki idan ya yi nadama mm. ya dawo ya tuba taubatan nasuha kamar yadda Allah yake cewa a tuba wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah baki ɗaya gaba ɗayanku ya ku mu'minai da tabbas za ku rabauta to idan bawa ya tuba ya dawo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya nemi gafaran wannan laifuffuka da ya yi to shi kenan Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa zunubansa baki mm. daya mm. in ya biyar da wannan aiki da yayi kuma da kyawawan aiki mm. za a mayar da wayannan munana su zanto kyawawa sai a rubuta masa kaga wannan yana daga rahamar Allah subhanahu wata'ala to kaga wannan aya ba karamar aya bace shine arja aya wanda yake sa tsammani a zuciyar bawa na wajen idan ya karanta ko idan ya je ana karanta ta mm. ko idan ma ya tuna haka cewa ga abin da Allah ya faɗa cin alkur'ani mm. sai ji sanyi sai ga bai cire tsammani ba bai yanke ƙauna ba daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. to kaga wannan yana daga ciki mm. to ina ga ya kamata mu soma da wannan ayar insha Allah ya doktor to idan muka dauki wannan ayar sheikh za ga mm. ana cikin talikin da malamai suke cewa gashi dai eh, mutane sun saba wa Allah subhanahu wataala mm. sun yi nisa hanyar Allah subhanahu wataala sun yi zunubai da yawa amma da Allah ya tashi kiransu bai kira su da azalumai ba ko fasikai ko kaza sai kira su ibadi hmm. wato bayan sa ya jingina su hmm. a zuwa gare shi mala idan muka dauki wannan bangaren me za mu iya fito da shi wa masu kallo yanda shi mutum mai laifi ne amma hmm. kuma Allah subhanahu wataala ya jingina shi zuwa gare shi wato wannan kaga tunda Allah shine mahalicin shi shine mahalicin komai da komai bawa ya saba masa sabon da ma Allah ya kai a ce sama ta rubto a kansa amma ya gane ya tuba ya koma zuwa ga Allah tattare da wannan ubangiji ya kira shi da bawa to wannan cewa shi bawa ne na Allah to Allah yana nuna mana cewa mu ma mutane idan mun tashi alaka ko mu'amala da mutane 'yan uwanmu ko sawa'un malamai ne ko dai almajirai ne ɗaliban ilimi da sauransu in za mu kirayi mutane zuwa ga da'awa ko hanyar Allah subhanahu wata'ala to lalle mu yi kira da lallashi da taushi ta yadda mutum zai ji cewa lalle lalle fa Allah ɗin nan ya turo da risala da manzanci ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mm. kuma al'umma ne na masu yi wa mutane bushara ba masu kore ba mm. suna yi wa mutane bushara suna kuma ainihin janyo mutane jikinsu tattare da girman laifinka mm. amma sai a nusar da kai a nuna maka cewa lallai kai din nan kuskure ne kuma kawai zalla ce daga shaidan hmm. don haka ba za a yale ka ka tafi ba kuma ba za a nuna cewa kai mai laifi ne kai ga halin da kai a zo a musguna maka a munana maka hmm, ba hmm, idan fir'auna da ainihin girman kansa da girman fasadin da ya yi a duniya ya ce ana rabbukumul a'ala amma ubangiji subhanahu wata'ala da ya tashi aiko annabi Musa hmm. da Harun ya ce me idhaba ila fir'auna innahu daga hmm. kaga sai ce faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha to sai aka ce masa ku je zuwa ga fir'auna hmm. saboda me saboda fir'auna din nan innahu daga lalle ya wuce gona da iri ya wuce iyaka idan kuka je ku faɗa masa magana fa kula lahu qawlan layyina mm. ku faɗa masa magana magana mai taushi mm. mai laushi mai sanyi mm. la'allahu yatadhakkar la'alla ko shi fir'auna fa zai wa'azantu au ya sha ko zai ji tsoron Allah ya kankan da kansa ga Allah subhanahu wa ta'ala. to in dai fir'auna za a ce a zo masa da magana mai laushi mai sauki to yaya kuma wanda wannan dan uwanka ne musulmi wannan yana tuna mini irin yadda muke yin da'awa a baya kamin wannan abubuwa nan da ya faru na ainihin wannan ta'addanci da ya faru mukan fita da'awa muna zuwa muna hawan duwatsu da su manyan maluma irin su shah muhammad ali gabciya su shah gambo kyari da sauransu muna hawa tare ya kai ga tun gidaje kaɗan ne eh, musulmai gida biyu uku a ƙauye duk maguzawa ne amma allah cikin ikonsa an samu har mutane sun musulunta har ya kai ga buɗe jim'o'i a garuruwa sosai da sosai to da irin wannan ake shiga musu sai a je a cikin lalima muka samu suna aikin hatsi nasu na gero za mu je mu taya su aiki a gona na'am mu je kuma in za su buga hatin nan mu zo mu ɗau sanda muna waka irin na gargajiya tare da su muna bugawa muna bugu mu zo mu yi hira tare da su muka zo da, abincin abincinmu za mu tafi muka dafa abinci mu kira su ba mu kyamace su ba mu ci tare sai suka ga sai mu ne abokin tafiya suka ga mu ne abokin tafiya suna ta musulunta abinda Allah ya saukake mana kuma sai mu kai musu yan uwanmu ne mu yi musu hidima mu yi musu kaza mu yi musu kaza wanda hakan ya sa har ko da wani abu za su yi sai ya kai ga sun tura mana wakili ko wakilai cewa suna so su yi kaza mene shawararmu ko meye manufa dangane da abin da za yi me muka ce har mu muka zama yan uwa muka shaku mm. to wannan kaga hanya ce da ake nunawa mm. bayinsa cewa lalle wannan ubudiya da Allah ya kira Hmm. to lalle lalle a ɗabbaka shi a tsakankanin mu hmm. ta hanyar da in za a yi kira hmm. kar a yi kira ta hanyar da ba shi ba saboda Allah subhanahu wata'ala yana son wanda ya dawo zuwa gare shi a koyaushe saboda ga hadisin wannan mutumin nan da ya ɗauki abun hawansa a kansa yake abincinsa da abun shansa da komai da komai ɗinsa da guzurinsa ya zo yana tafiya ya tsakaita tafiya ya raba tafiya kawai sai ya zo na dan huta mm. ta ta zilli shajara mm. da ya zo na karshen bishiya dan ya huta nan take bacci ya kama shi mm. yana farkawa sai ya ga babu abun hawansa babu abincinsa babu babu komai ya cire tsammani daga wannan abin yana cire ƙauna daga abin hawansa da abincinsa ya rasa kuma ba zai iya komawa baya ba kuma ba zai yi gaba ba yanzu sai dai mutuwa kawai ta zo ta riske shi ba abin da zai iya yi yana cikin haka kawai shi kenan sai ga abun hawansa bacci ya dan kama shi yana bude ido kawai sai ga abun hawansa a tsaye kusa da shi sannan ga abincinsa ga abun shansa komai ba abin da ya, tozarta a ciki yana kama linzami na abin hawansa yana hawa ya ce Allah ni ne bawanka ni ne ubangijinka kai bawa na ne no. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk mm. ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka akhta amin shiddatil farah yayi kuskure saboda tsananin farin ciki mm. to ubangiji subhanahu wata'ala ya fi wannan mai wannan farin ciki da ya rasa abin hawansa kuma ya sake samun wannan abin hawan mm. ubangiji subhanahu wata'ala ya fi wannan mutumin farin cikin duk wanda ya dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala ya tuba ya nemi tsammani yana ganin cewa ya halaka tsammani ya halaka sannan kuma rayuwa kuma ga rayuwa ta dawo mm-hmm. sabuwa to kaga Allah ya fi wannan mutumin farin ciki da bawan da zai zo masa to kaga a sai ba za a yanke kauna a cire tsammani mm. daga rahamar Allah subhanahu wataala ba a koyaushe gaskiya ne shekha uh, na'am uh, akwai gabobi da yawa nake so mu taba shi wannan aya amma za mu je wata lokaci mun mm. dawo mu sai mu dora shi na'am masu kallon mu kada ku nisa da akwai talabijin ɗinku za mu lokaci mu dawo ku kasance lafiya masu kallon barka mu dawo daga hautar lokaci da fata kuna cikin ƙoshin lafiya ga wanda suka tare shiri yanzu ma tattauna ne a cikin shirin tasirin alkur'ani a cikin shirin tare da malam wato sheikh abubakar abdullah daga tarayyar najeriya sheikh muna magana a cikin ayoyin da suka maka suke maka tasiri kula ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna ya yaghfiru dhunuba jami'a inna huwal ghafurur rahim hmm. Eh, malamin ta liki akan eh, faɗin Allah kul ya ibadi mm. kasancewa gashi mutane da suka wuce haddi mm. suka saba ma Allah amma mm. Allah har wa yau yake ce bayina sai ka yi taliki akan uslub na da'awa hanyoyin da ake bi na lallama wajen kiran wanda suka kauce ma Allah wanda Allah da kanshi kusan uslubin da ya amfani da shi kenan kuma ya jingina su zuwa kai har yanzu ba su fita a ainihin bayan shi ba har yanzu yana son su har yanzu suna tarayya da shi ah, daga cikin ki so mu yi taliki mu haɗa ta da wannan Allah ke cewa innal ladina fatanu almu'mina wal thumma lam yatubu falon azabu jahannam wala Allah yake cewa sun ah, malame tubu mm. ya malam suke ce eh, sun takura mu mu'minai mm. sun zalunce su sun yi mm. kaza amma har yau kofan tuban nan dai ba a toshe musu ba ce sun malame tubu kenan duk wannan zaluncin da suka yi idan suka tuba kenan eh, kofan tuban eh, kofan tuban na kofa a bude Allah anan Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a sheikh inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a duka Allah ya yafi duka insha Allah hatta shirk hatta shirka idan bawa ya tuba shikenan Allah zai yafe masa insha Allah dukkan laifi da mutum zai yi ai shirka ita ce mafi girman laifi to hatta shirka idan mutum ya aikata hmm. dama inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi hmm. amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha hmm. Allah baya gafarta wanda yayi tarayya da shi yayi masa shirka amma yana gafarta koma bayan shirka liman yasha ufa wannan tana karkashin mashi'a kenan ta ubangiji subhanahu wata'ala mm. wato wanda ya mutu akan wannan halin in mutum ya mutu a halin shirka mm. shine Allah ba zai yafe masa mm. amma idan mutum ya tuba taubatan nasuha ya daina shirka ya dawo ya zanto ya riki Allah ɗaya ya riki alkur'ani ya riki tauhidi ya riki manzan Allah wajen risala bai karban sako na yi da hani a wajen kowa sai wajen manzan Allah sallallahu to wannan kaga ya tuba kenan hmm. to tun da ya tuba shikenan Allah zai gafarta masa Allah zai gafarta masa hmm. kuma in bai mutu da shirkan ba kaga insha Allah in ya mutu muna kyautata zato insha Allah rabbi hmm. zai shiga aljanna haka kuma ah, masu sabo idan mutum ya mutu yana aikata laifi ko da wani iri ne kaga innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati ya zo a kan ashabul uhudud wayannan da suke tona rami su zo su tona rami su a min afwahi sikak mm. haka in ji hadisin mm. a bakin tituna haka hanya kwararo mm. sai su zo sai su tona shikenan fa udrima fiha niran sai a hura wuta a ciki sai ya huru ya huru kamar gidan biredi sai a ce ma mutum iktahim eh, ka yi ninka ya ka fada a ciki idan ba za ka bi abin bautansu ba to ka fada wutan ka ah, ka mutu to masu tauhidi shine sai su ki ba za su fada ba shine har lokacin da wancan matan ta zo da goyonta mm. aka ce mata ta fada a wuta yaronta sai ta ta dan ja baya mm. ba ta yi fada ba mm. sai ɗanta ya ce ya leka ya duba menene ubangiji ya nuna masa matsayinsu a mm. aljanna mm. nan take sai ya ce ya mamata mm. ya ce ki fada kawai domin lalle ke kina kan gaskiya sai ta fada a ciki saboda da mutu tana shirka gara ta fada a cikin wannan wutar to kaga su ne irin wayannan da suke har a wannan zamani a akwai wayanda suke zuwa suna azabtar da muminai maza da mata ta hanyar da bai dace ba ba kan shari'a ba su zo suna yi wa mutane abubuwan da yake ba shi ba to Allah ya ce sun malam ya tubu mm. sannan kuma ba su tuba ba mm. har mutuwa ta ɗauke su mm. to irin su ne yake nan falam azabu jahannam walahum azabu hariq suna da azabar wutan jahannama kuma suna da azabar kuna in ji Allah subhanahu wa ta'ala azana Allah minhu ajarana amin amin to amma idan mutum ya tuba ko ma menene to ai ya ishe mu hadisin wannan da ya kashe rai ɗari babu ɗaya ya kashe rai ɗari babu ɗaya ya zo ya sami ainihin ah, abid yana ganin ya rudu da bautarsa yana ganin malami ne mm. bari ya tambaye shi menene ya nemi fatawa menene hukuncinsa gashi ya kashe rai ɗari babu ɗaya mm. halli min tauba shin ina da hanya ta tuba mm. ya ce tab ya ce ina kai ina tuba ka kashe rai ɗari ba ɗaya ka ce tuba ya ce to da babu tuba me zan yi <laughs> kawai barin cike ɗari kawai fakatalahu <laughs> fakabalal mi'a eh. ya cika ɗari yana cike ɗari har yanzu na dama ta kama shi mm. da yake ne ainihin qul ha ibadiyar lazina asrafu din kenan mm. kaga Allah yana nufatansa da alkhairi mm. har yanzu zuciyarsa a cike yake da nadama yayi nadaman abin da ya faru ya dawo ya ce to yanzu ya zai yi sai aka ce to akwai wani malami arifi ga Allah subhanahu wata'ala ya san Allah ka je wajensa ka nemi fatawa ya je ya ce to ga abin da ya faru na kashe rai ɗari cip shin ina da wata mafita na game dangane da tuba malam ya ce wa zai shiga tsakanin ubangiji da tuba da bawa ce ai Allah yana karban tuban wanda ya tuba mm. amma ka fita daga wannan gari da kake yanzu mm. wanda yake gari ne na sako mm. ka je zuwa gari ka kaza ga kaza wanda suke su masu wa Allah ne su subhanahu wata'ala ka je ka tuba hattan ta safa tsareka har lokacin da ya tsakaita tafiya hanyar ya zo ya bar wannan garin kuma bai kai ga wancan garin ba shikenan mala'ika mutuwa ya zo masa sai ya ɗauki ransa hmm. kaga yana ɗaukar ransa Allah ya turo mala'iku mala'ikun rahama sun zo mala'ikun azaba sun zo hmm. wayannan sun ce nasu ne wayannan sun ce nasu ne hmm. wayannan suka ce ai bai taba aikata alkhairi ba da dai wayannan suka ce a'a ya zo ne yana mai fuskantar da zuciyansa ga Allah subhanahu wata'ala saboda ya zo don ya tuba ne don haka duk wanda ya zo don tuba kuma Allah zai karba tubansa don haka ya zo ne shikenan ana ta husuma Allah sai turo musu mm. da mala'ika don ya zo yi hukunci mm. sai Allah ya ce to kisu ma bainal ardaini mm. a auna tsakanin wannan kasan guda biyu zuwa ga kowannensu ne idan ya fi kusa mm. to sai a mika wancan in ya fi kusa zuwa garin da zai je tuba a ba mala'ikun rahama mm. in ya fi kusa zuwa ga garin da yake ya bari na sabo a ba mala'ikun azaba mm. aka auna a wata ruwaya na sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya umarci ka sai mata wahayi da ita wannan garin da yake ya bari na sabo an taba'adi da ta nisanta wancan kuma an ta wancan kuma ta kusato shikenan wancan gari na tuba mm. sai ta kusato wancan kuma ta nisanta aka ce ya ɗan yi gaba kaɗan da ɗan mm. kirjinsa mm. shikenan sai aka mika wa mala'iku na rahama shikenan ya zama ɗan aljanna saboda ja'a mukbilan bi kalbihi ila ta'ala yana mai fuskantu da zuciyarsa zuwa ga Allah da kuma taubatan nasuha yayi nadaman abin da ya faru mm. sai Allah ya karba tubansa mm, shi kai magana akan cewa ya zo mukbilan bi kalbihi da Allah mm. ya fuskanci Allah da zuciyansa ah, idan muka ɗauki maganar tuba ah, shi wa Allah ayi magana kamar kusan ya tuba da zuciyansa Allah ya ga zuciyan kuma ya karba to ya za mu haɗa tsakanin kawai mutum ya dinga ɗauki carbi ya dinga istighfari kawai da baki misali ah, kuma a wannan istighfarin bai Eh, dan damfarin zuciyar shi bai shiga zuciyarsa ba ya za mutum zai hada wajen furta istighfari tuba ga Allah da kuma ainihin tuba da zuciyarsa to tuba ga da zuciya shine ainihin tuba tuba da Allah yake cewa tuba na zarar mutum yana aikata laifi yayi ikila ya mm. ciru mm. kamar yadda maciji ke fitowa daga cikin sabatta mm. cikin riganta ta fita yadda ba ta sake komawa mm. zuwa ga wannan rigan ba haka ake so idan mutum yana aikata laifi sai ya fita daga laifinsa ya mm. bar laifin nan mm. ya daina idan ya daina to shikenan kuma astagfirullah astagfirullah astagfirullah da baki Allah ka gafar ina neman gafaran ka ya Allah ina saboda laifin da kai din kuma ubangiji ya dada lulluɓa wannan ah, laifi da kai saboda ainihi an kira gufran din mm. wato kamar ah, abin da yake lullube abu kenan mm, mm. kamar cewa, shi ya sa wannan hulan nan kwalkwallin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ko mu fatti maka din nan kaga ana kiransa mikfar mikfar eh, to saboda ya lullube kansa saboda koda za kai sara da takobi ba zai yank ba zai sare shi ba to haka ubangi subhanahu wata'ala zai lullube dukkan abun da mutum ya aikata shikenan ubangiji sai ya sanya sitransa mm. ga bawa sai ya rusa su gaba daya mm. to kaga akwai bambanci tsakanin a ce mutum ya tuba da mutum yana istighfari mm. idan mutum ya tuba to in dai abin da mutum yana yi annamimanci ne masalan ko kuwa a'a yana riba ne raɗa mm. sai ya ce to shikenan Allah na tuba ba zan sake ba mm. saboda ya san girman wannan aiki da yake mm. in bai daina ba zai tashi daga cikin almuflis wanda za a wawashe wa ayyukansu ranar tashin alkiyama a bar su da zunubansu kuma a ɗauki zunuban wasu a ɗora musu wanda lokaci ya ba mu dama za mu kawo hadisin eh, bi kamaliha insha Allah na'am na'am shekha nan eh, Allah ya ce inna Allah ya jami'an innahu huwal ghafur rahim ah, da Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a zai iya tsayawa nan aya ta cika bayani ya cika hmm. amma sai Allah ya ƙara karkawa ah, hmm. inna huwal ghafurur rahim hmm. me tasirin wannan taliki zamu kai to ah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai baki ɗayansa saboda me wannan innahu lalle shi wato damiru sha'ani kenan lalle shi Allah lalle da al'amari innahu huwal ghafur shi al ne wannan sifa ce daga cikin sifofin Allah kuma yana daga cikin suna daga cikin min asma'illahil husna daga cikin sunayen Allah mafiya kyawawa mm, mm. eh ghafur suna ne na Allah arrahim suna ne na Allah wanda din wa da'iman yana tattare da shi wato siffansa ne kuma sunansa ne mm. eh al yana daga cikin sunayen Allah arrahimu yana daga cikin sunayen Allah mm. to kasancewansa al-ghafur mm. ba za ka yanke kauna daga cewa ubangiji ba zai gafarta maka ba a koyaushe don shi al-ghafuru ne mm. eh innahu kana ghaffara mm. fa kul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara mm. eh, ka ce haka aka cewa ta harshen annabi nuh mm. alayhi salatu wasalam alayhi salatu wasalam cewa kace musu su nemi gafaran ubangijin su saboda me innahu kana ghaffara domin shi ya kasance mai yawan gafara ne ala af'ali tafdil kenan ka gani so idan mutum ya san cewa Allah algafuru ne ya san kuma cewa ubangiji arrahimu ne mai mm. jin kai ne mm. ko ba haka ba mm. zai jin kanka kuma zai gafarta maka to kaga lalle kai kuma za ka kawo kanka cewa tunda wannan Allah subhanahu wa ta'ala ga sunayensa ma algafuru ne to ya Allah bari nemi gafaranka Allah ka gafarta ne. tunda arrahimu ne Allah kai mai jin kai ne Allah ka jin kai na ya Allah laifin da na yi bayan ka gafarta mini kuma kai min jin kai ya Allah ka sa ni a cikin aljannan ka alfirdausil a'ala ya Allah hmm. ka ga kenan ka nemi ka san wannan cewa shi mai kaza ne kuma ka san aikinsa ne wancan kuma wannan yana daga cikin sunayensa mafiya kyawawa wanda kuma za ka ka yi tawassuli da wannan kasancewan shi mai gafara ne mai jin kai mm. ya Allah dun sunayenka mai gafara mm. ya Allah dun sunayenka mai jin kai mm. ya Allah ka gafarta min kuma Allah ka jin na. sai Allah kuma sai ya karba maka innahu huwal ghafurur rahim huwal ghafurur to Allah ya gafarta mana Allah kuma ya ji kanmu muna godiya shek sai da Allah ya saki tara mu majalisi na gaba za mu daura insha Allah masu kallon mu Allah ya tara mu aladan Allah ya gafarta mana Allah ya ji kanmu baki daya Allah ya sa mana cikin bayi da za su dinga yawan koma zuwa gare shi Allah kuma ya karbi tuban mu ya yi mana rahama baki daya ku ci gaba da kasancewa da Africa TV 3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh